Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. To jima'a Assalamu alaikum mai karanto labaran Mahmud Lalo. shugaban amurka donald trump ya bayyana kyakkyawar fata kan yiwuwar tattaunawar da ya soke da takwaran aikinsa na koriya ta arewa wacce a baya aka shirya za a yi ranar 12 ga watan yuni mai zuwa yana mai cewa ana samun ci gaba a ganawa da suke yi kan maido da wannan tattaunawa a wani sakon twitter da ya aiki a daren jiya juma'a trump ya ce akwai yiwuwar zai kasance a singapore a wannan rana da aka tsayar kuma ba mamaki za a iya fada da ganawar har ta kai wata rana sama da wannan ranar da aka tsayar sabuwar matsayin da shugaba trump ya dauka na zuwa ne bayan da hukumomin koriya ta arewa suka nuna sha'awarsu ta tattauna duk da cewa ya soke zaman kamar yadda aka tsara a baya amurka ta soke ganawa ce a ranar alhamis bayan abin da ta kira barazana da koriya ta arewa ke yi na ficewa daga wannan tattaunawa lamarin da ya sa masu sharhi ke ta tsokaci aka yi james mckeon jami'i ne a cibiyar da ke sa ido kan mallakar makamai da kuma yaduwarsu it needs to be done in private this public show of diplomacy or brinkmanship or whatever you want to call it. Ya ce dama irin wannan tattaunawa cikin sirri ya kamata a yi ta duk wannan tallatawar da ake ta fuskar diplomasiya ko me zaka kira ta ba ta haifar da komai. Yunkurin da Amurka ke yi na yakar ta'addanci a nahiyar Afirka na fuskantar matsaloli da dama musamman ta fuskar yadda kungiyoyin 'yan ta'addan ke sauya sheka kan kungiyoyin da suke yi wa mubaya'a tare da sauya manufofinsu. su. a cewar jami'an tsaron kasashen yammacin duniya da takwarorinsu na afirka mambobin kungiyoyin 'yan ta'adda na ci gaba da sauya manufofi da akidojinsu lamarin da ke ci gaba da dishe layukan da ke sa a bambanta kungiyoyin da inda suka sa gaba wannan a cewar jami'an ya samo asali ne saboda yadda 'yan ta'adda ke gogayya tare da nuna sha'awar yi wa kungiyoyi irin su alka'ida da is aiki a cewar daraktan da ke kula da runduna ta musamman da ke yaƙi da kungiyar is christopher meyer ya zama dole sai an yi amfani da zurfin tunani wajen tantance ƙungiyoyin da suke yi wa mubaya'a kafin a gane ainihin inda suka sa gaba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu mutane biyu masu fama da cutar ebola da suka tsere daga wani asibiti da ake basu kulawa a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun halarci wani taron addu'o'i inda suka jefa akalla mutane 50 cikin haɗarin kamuwa da wannan cuta yayin wata ganawa da ya yi da murya amurka ta waya talho dr oli ilunga kalenga ya ce wannan lamari ya nuna karar cewa mutane suna da karancin fahimtar wannan cuta da kuma yadda take yaduwa yanzu haka gwamnati da kungiyar ba da agaji na ci gaba da wayar da kan jama'a kan yadda wannan cutar take wace zuwa alhamis an tabbatar da mutane 52 na dauke da alamominta inda 31 daga cikinsu aka tabbatar cutar ce kana wasu sha uku kuma ake tantama yayin da wasu mutane takwas su ma suka shiga rukunin mutanen da mai yiwa suna dauke da cutar ta ebola a cewar ma'aikatar kiwon lafiyar kasar ta jamhuriyar demokradiyyar congo peter salama babban jami'i ne a hukumar lafiya ta duniya wato who and it's not over yet we're really just at the beginning we're on the epidemiological ya ce wannan al'amari bai kare ba ya kamata mutane su san da cewa wannan cuta yanzu ta fara kuma muna wani mataki ne da za ta iya yaduwa nan da makonni kaɗan masu zuwa za mu gane ko cutar na yaduwa zuwa birane ko kuma mun yi nasarar dakile ta bangarorin da ke yaƙi da juna a sudan ta kudu na fuskantar matsa lamba da ƙasashen duniya kan cewa su mutunta shirin tsagaita wuta su kuma cimma matsayar zaman lafiya wannan matsin lambar na zuwa ne bayan da suka gaza cimma matsaya a tattaunawar da aka yi a addis ababa a wannan makon ƙungiyar ƙasashen gabashin afirka ta igat wacce ke shiga tsakani a tattaunawar ta ce tana duba yiwuwar ɗaukar tsauraran matakai akan waɗanda suke keta wannan yarjejeniya wacce ta sa aka samu tsagaitawar yaƙe-yaƙe a bara haka zalika ita ma ƙungiyar tarayyar afirka ta au ta ba da makamancin wannan gargaɗi gabanin wannan tattaunawa ta baya-bayan nan da aka yi sai dai dukkanin ƙungiyoyin wato igad da au ba su fayyace irin matakan da suke shirin ɗauka ba jakadodin amurka da birtaniya sun ce akwai buƙatar a samu ƙarin ƙasashe da za su saka takunkumi akan duk wani ko wata kungiya da ke kawo tarnaki wajen samar da zaman lafiya a ƙasar ta sudan ta kudu wata sabuwar doka da aka fitar a nahiyar turai kan yadda za a rika kiyaye bayanan sirrin jama'a tare da yadda kamfanoni za su yi garan bawul kan tsarin da suke bi wajen karɓar bayanan da sarrafa su ta fara aiki a jiya juma'a to ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc Labaran duniya kenan kuka saurara. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin ƙaramin sani kukumi ne. To Dalla, kafin mu yi nisa ga Nasir Yakubu birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan. Maryam Bugaji barka da hantsi a cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotanninmu na farko da na biyu za su yi magana akan matakan rigakafi da hukumomi suka ɗauka a jihar Bauchin Yakubu da ke Najeriya da kuma matakin da aka ɗauka a asibitin Mada Rumfa a jihar Maraɗin jamhuriyar Nijar domin magance cutar kwalara da ta kunno kai a yankunan. Rahotonmu na uku zai yi magana ne akan waiwayen da gwamnatin jihar Kano ta yi na rabawa al'ummar jihar Kano gidan sauro mai ɗauke da magani domin kare al'umma daga cutar zazzabin malaria da cizon sauro ke kawo ta. Rahotonmu na hudu zai yi mana magana ne akan irin cututtuka daban-daban da ke damun mata da kuma matakan da za a ɗauka domin magance su. Rahotonmu na biyar wanda kuma shine na ƙarshe a cikin shirin namu a yau zai yi magana akan shiri na musamman da gwamnatin jihar Neja ta yi domin kula da ƙananan asibitocin kula da lafiya matakin farko da ke yankunan karkara. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Hukumar lafiya matakin farko a jihar Bauchi ta fara gudanar da rigakafin cutar kwalara. Rigakafin ya gudana ne a cikin Bauchi da kewaye, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo. Shugaban hukumar inganta lafiya a matakin farko famasi Adamu Ibrahim Gamawa. Abin da muke shine yau aka fara shi yau tara ga watan mayu dama mun ta faɗa cewa za a fara saboda akwai dan barkewan amai da da muka samu a cikin gari shi yasa ake wannan rigakafi din kuma a baki ake digawa yana da kyau mutane su su karba saboda Eh, da ikon Allah zai ba da kariya da wannan cuta da take ta'addaba mutane a cikin gari kuma muna sa ran za a yi shi na kwana uku first round din kenan saboda baki ake diga za mu bari sai bayan azumi kuma za mu ba da second dose zagaye na biyu din kenan to muna kira mutane su fito don su karbi wannan vaccine din saboda zai taimaka mana wajen controlling din shi wannan abin da muka samu a cikin gari muna da ɗari da hamsin da hudu a cikin ward guda gunduma gunduma guda kuma sha biyar na cikin garin bauchi so muna fatan za mu yi rikin mutane kusan dubu ɗari bakwai da hamsin a cikin garin nan a cikin 'yan kwanakin nan saboda haka zai iya wuce haka saboda akwai mutane da yawa da suka yi daga wasu waje suka shigo bauchi amma da abin da muke da shi na population a ƙasa wajen mutane dari bakwai da hamsin ne cin kasa amai da gudawa nan da na zai galabaita mutum wani lokaci har yanzu daga rashin rai in ba an garzaya asibiti da wuri ba amma cikin ikon allah gwamnatin jiha da haɗin gwiwa da wasu partners an samu an buɗe santa inda kuma gaskiya an ceci rayukan mutane da yawa saboda yadda nake faɗa kullum shine duk wani wanda wannan ciwo kama shi to kusan rai zai iya halinsa ko da yaushe in har ka ga eh, baka samu kulawa da wuri ba to yana iya komai yana iya faruwa amma daga lokacin zuwa yanzu mun samu mutane da sun wuce dubu biyu da wajen ɗari biyar wanda suka kamu amma kuma duk cikin ikon Allah sun suna nan lafiya su sun samu lafiya kuma wannan yana saba ne da kulawa da aka samu na gaggawa da ita jihar Bauchi shi gwamna ya bayar da guda a yi kokari a kawo gudumawa da wuri kuma mutane sun zo asibitin kuma an babba su gudumawa kuma shi Allah da an samu an cici rayukan mutane da yawa daga biyu har zuwa adult duk dose ɗaya ne za a baka inda har yaro ya wuce kara biyu za a iya bashi wannan dutsen har manya. Famasi Adamu Ibrahim Gamawa kenan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko mai anguwar gwallaga Alhaji Dan Dada Ahmadu ya bayyana ƙoƙarin ma'aikatar. Ka sa kullum mutum yakan so ya samu yanayin da zai garkuwa ma jikinsa. Kuma al'umman wannan yanki ina tabbatar maka da zaran sun ji ga rigakafi ya zo. To lallai sukan yi hubasa kowa da kowa yakan fito a dazobi da suke ja da gindi sukan fito su zo su tabbatar da cewar sun samu cikakken rigakafi. To shi yasa kaga wannan guri a yanzu manya da ƙanana ga munan an haɗu maza da mata ga mu a tsaye kowa yana nan yana bukatan cewar eh, lallai karɓi wannan rigakafi. Saboda shi ya mai da zawo eh, wani babban kalubale ne. Wani babban abin tsoro ne kuma bukatar mu mu tabbatar da cewa lallai mun samu rigakafi kanmu mu zauna cikin koshin lafiya don ba abin da ya fi lafiya da zaman lafiya yasa muke godiya ma ita hukuman kewan lafiya na karkashin Bauchi local government muke kuma godiya ma hukuman kewan lafiya na jihar Bauchi kamar inda famasi Adamu Gamawa ya tsaya kayan da nayin ya tabbatar da cewa mun koshi da lafiya kamar da ka gani a yanzu dai tun da safe karfe shida da aka fara haka gurin yake a cike wani akan wani ina tabbatar maka su kansu ma'aikatan a yanzu ban yi tsammani wani ya samu sukunin shan ruwa ba saboda yawan jama'a da kuma yanayin da mutane suka zo suka yi na'am da abin suke karban wannan rigakafi sai yasa ni kaina ga gana duk wurin da na tafi dan dawo in zo in duba in ga me ake ciki ni na fara karba na ji ɗanɗanon maganin kuma na tabbatar da cewar magani ne mai karbuwa. Alhaji ɗan dada Ahmadu kenan mai anguwar Gwallaga sarkin yakin Ciroman Bauchi Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. Ganin irin illar da cutar kwalara ta yi wa al'ummar Mada Rumfa da ke maraɗin jamhuriyar Nijar a shekarar 2014 a wannan karan likitoci sun miƙe tsaye ne domin faɗakar da mutane matakan da ya kamata su ɗauka da kansu domin kaucewa cutar. Shu'aibu Mani ya aiko mana da cikakken rahoto. Dokata Tasiu Alhaji Ibrahim shugaban asibitin yankin Madarun Fa. Ya danganta dangance da matsalolin da kwalara ta kawowa. yi muna tsoron ta zo ta mame mu. Alama me ke jawo cutar kwalara? Cutar kwalara wata ƙwayar ciwo ce da aka ce ma vibrion cholera. Da eh, shi kuma ya zan da adda kazamta na hiki. Kazamta ta wuri ta jiki ta haka haka abinci. In mutum ya zo mai ciwo ya watsa shi kai mai lahiya ka taɓa wannan inda ya zuba wannan ciwon ko kuma ƙoda ko kuma kuma ruwan da ya bata su kasha su magani ne na haɗiya ko kuwa na feshi ne za ku yi domin a kokowa da ita ba wani magani bane aka ba da kokaran an ɗauki mutane su ne suka ci vcm rilekin su sanya idanu su gani cikin gari cikin gida gida gari gari in an samu mai guda mai alamun ciwon kwalara alamun su ne zawo ruwa tsararauka da tsaki-tsaki ciki da amai ba masassara da an gane shi sai shaida ma mai gari mai gari shi gaya ma mayor ko kuma su gaya ma kwansai kwansai ga ko kuma su gaya ma major na asibiti in ga yan son gaya mushi shi kenan mu sai mun samu lawal hemu te mun ta kan zamu doka kenan sai a kashe wuta tun tana cikin muru. nan kes ɗin guda da aka samu tunda an san mafari ya zuwa illolin cutar kwalara yasa dr tasu alaji ibrahim na mai jan hankali ga galiban jama'a mu dauki halaye na gari wanda za su kiyaye mu kiwon lahiyar mu daidai wadda ta kamata su ne amfani da ruwa tsaftaci kwatamci na famfo in ba mu da su akwai abin da muka sanya sinadaran da aka sa su tsaftatar da ruwa ko wani akwata ko kuma ore javel na ɗaya na biyu amfani da in yanzu aiki da kayan gona ɗanyu ka a ci su haka nan sai an wanki in wanki ya in masu kunnuwa ne sai an hige kunnuwan da ɗaya ɗaya an tabbatar da sun wanku da kyawu ya ke na allasu a wannan lokacin ana cin su ya dace da mu amma wanke hannu a zan tarbiyyar mace da sabuni in Allah ya sa mutum da sabuni toka kyauta take inda an zo wurin muru bata da matsala amma radda Allah kaddara wani ya rasa rash sabilan kwalara to kan mutane dangi yan uwan shi su gwada su yan uwan ne su ce su yi gyaran wannan gawal a'a ka su taba su kira jami'an asibiti su zo sun san abin da suka yi a wannan lokacin akwai hishen da suka wanda zai kashe wannan kwayoyin cuta in mutum bai da aquatab ko bai da eau de javel ruwa a dawa a yi amfani da shadda ko salanga ta an shiga an hudu a wanke hannu akwai da nagari da fare hilin gida a tsaftace bayan gari a waje a bari dokata tasiru alhaji ibrahim kenan shugaban asibitin yankin madarun fa sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar gwamnatin jihar kano ta yi waiwaye ne adon tafiya na irin gudunmawar da take baiwa al'ummar jihar ta Kano wajen kawar da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria. Muhammad Salisu Rabiu ya aiko mana da rahoto. Gwamnatin jihar Kano ta bayyana cewa a ƙoƙarinta na rage mutanen da suke kamuwa da cutar zazzabin cizon sauro ta raba gidan sauro mai magani sama da miliyan goma tun daga shekara ta 2010 zuwa 2015 Babban jami'i a bangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano, Dr. Bashir Muhammad Lawan ne ya bayyana haka a hirar da muka yi da shi. Dr. Bashir Muhammad Lawan ya ce a yanzu haka sun fara shirye-shiryen yadda za su raba gidan sauro mai magani sama da miliyan takwas ga dukkanin asibitocin da ke ƙananan hukumomi 44 a shekara mai zuwa. gidan sauro mai magani ana raba shi ne ta hanya biyu hanyar farko akwai asibitoci da muke da su da ake rarraba waɗannan ah, gidajen sauro ah, mai magani akwai asibitoci 700 da 48 wato a kowace karamar hukuma da muke da su kananan hukumomi 44 ana bawa ana bayarwa asibiti goma sha bakwai wanda ɗaya daga cikin hoɓɓasar da da gwamnati take ma yanzu shine faɗaɗawa ya kasance cewa ilahirin asibitocin ake kula da su ba sha bakwai kawai ga kowace karamar hukuma ba to a asibiti waɗanda aka ba da ƙarfi a ba wannan gidan sauro mai magani sune yara ƙanana da suka gama alluran su na rigakafi sai kuma mata masu masu juna biyu da suka zo awon ciki zuwan farko za a yi tambayoyi da tantance-tantance a ba mace gidan sauro mai maganin nan kuma a gaya mace da za ta yi amfani da shi sannan kuma yara su kuma da suka gama allurai na rigakafi su ma a basu saboda su samu kariya wannan shine abin da ake a asibiti amma abin da ake a gama gari hukumar lafiya ta duniya da sauran hukumomin lafiya na duniya ana yin mai yiwuwa wajen gangami da haɗaka da haɗin gwiwa a ga cewa an yi mai yiwuwa don samar da wannan gidan sauro mai magani wanda gwamnati take bayarwa a shekara ta da goma an ba da wannan gidan sauron mai magani a kano kimanin miliyan hudu da dubu dari biyar da ɗoriya shekara ta dubu biyu da goma kenan ba so bayan eh, wayan shekaru shekara ta dubu biyu da goma sha biyar an ƙara yin wannan gangami wanda aka ba wa ilahirin ƙananan hukumomi arba'in da hudu nan wanda aka ba da gidan sauro mai maganin nan kimanin guda miliyan shida da dubu ɗari biyar da ɗoriya to wannan ma gwamnati tana yin mai yiwuwa haɗe da haɗa gwiwa da waɗanda na faɗa a baya a ga cewa lalle lalle an samu karsashi akan ganin cewa kowane gida kuma al'ummomin nan da muke da su a karkarinmu da sauran wurare a wannan ƙananan hukumomi 44 an raba gidan sauran nan mai magani kwatankwacin miliyan takwas da ɗoriya in Allah ya kai kai mu shekara mai zuwa in Allah yadda. Dr. Bashir Muhammad Lawan babban jami'i a ɓangaren yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a ma'aikatar lafiya ta jihar Kano kenan. Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Rashin halin ko'in kula da wasu mata ke yi wajen kula da lafiyarsu ga sanya ƙananan cututtuka su zama balazana ga lafiyar matan. Al'amarin da wasu lokutan cututtukan kan kai ga zama sanadi na rashin samun juna biyu. Halimatu Abdullahi ta tattauna da wata ƙwararriyar likita game da waɗannan cututtuka. Cutuka mabambanta da ke damun mata a mahaifa wasu lokutan sukan girmama har a kai matsayin da ba za a iya samun juna biyu ba. ko ma ya yi sanadiyar lalata musu mahaifa baki ɗaya sai dai kuma a lokuta da dama waɗansu matan kan yi sakaci yayin da suka fara fuskantar canji a tattare da su kamar zubar da ruwan da bai kamata ba ta al'aurarsu sai su tuntuɓar masana a harkar lafiya har sai ta kai ga matsalar da ba za a iya shawo kanta cikin sauƙi ba to ko me ke janyo irin waɗannan cututtuka na mahaifa dakta ya muna kani ya ce a fannin kula da cututtukan mata a asibitin kwararru na Rashid Shakoni. Akwai matsalolin da hakanan suke samun mai, ba tare da wani takamaiman sila ba. Akwai kuma matsalolin da suke ake iya ɗauka ko ta hanyar jima'i da sauransu da akwai kuma wasu matsalolin wanda yin wani abu ko amfani da wani abu ko magunguna haka ko na shafa ko na gargajiya ko ma na bature wani lokacin akan samu yakan kawo su irin matsalolin sannan kuma waɗansu matsalolin shiga suna da alaƙa da rashin haihuwa wasu kuma suna da alaƙa da yawan haihuwa wasu za su ga sun fara da kaman ƙaiƙayi ƙaiƙayin nan ko a fata ko kuma a'a suna zubar da wani ruwa to waannan duk matsaloli ne wanda suke a farko-farko tun daga lokacin idan an ɗau mataki a kansu su za a iya magance su waɗansu sai a raina su nan kuma aka bar su suka kwana biyu za su iya zama wata babbar matsala wasu kuma ba ma ƙaiƙayi ba ne ko eh, fitar ruwa wasu suna samun kamar raɗaɗi haka to shi ma matsala ne sannan kuma akwai jirkicewa al'ada. To ko me ke janyo wa wasu matan kin halartar asibiti yayin da suka samu kansa a wannan larura? To ɗaya daga cikin abin da yake kawo cikas shine yanda al'ummar mu take da yanayin kunya da sauransu da kuma cewa yawancin ma'aikatan lafiya za ga cewa ba mata da yawa da suke ciki harkar lafiya dole sai an yi kasa da kunya kamar yadda a cikin addini ma dole wani abun ba za ka taɓa sanin shi ba idan ba an kawar da kunya an yi tambaya an yi bayani akan shi ba abu na biyu shine shi kan shi yanayin mu'amala tsakanin ma'aikatan lafiya da su marasa lafiya da akwai tanadi da doka ta yi na cewa idan namiji zai duba mace ya kamata akwai wani ko wata ma mace ce wadda za ta zama tana tare da ita ma'aikaciyar lafiya ko da kuwa ba wai nas ce ko likita ba ce ko da min shara asibiti ce zama na dai mace ce ma'aikaciyar lafiya tana tare da wannan mata sanda za a duba ta a guraren da take jin kunya gaskiya mata a kula sosai matsala tun tana karamar ta ta fi saukin magani daga Sara sun ga abin da ba daidai ba kar su bari sai ta ta'azzara ta zama cewa ta fi karfin su. Dakta Yamuna kenan kwararriyar likitar mata a dutsen jihar Jos. Jigawa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A ƙoƙarin inganta lafiya a matakin farko musamman a yankunan karkara. Gwamnatin jihar Neja ta bullo da shiri na musamman da zai taimaka wajen kula da ƙananan asibitocin karkara a jihar inji wakilinmu Mustapha Nasir Batsari. A ƙoƙarin inganta lafiya a matakin farko musamman a yankunan karkara, gwamnatin jihar Niger Najeriya ta bullo da shiri na musamman da zai taimaka wajen kula da ƙananan asibitocin karkara a jihar. Darakta a matakin farko na ma'aikatar lafiyar jihar Niger Dr. Yahayana Uzo ya ce shirin zai haɗa da samar da ƙaramar asibiti ta musamman a kowace mazaɓa daga cikin ƙananan hukumomi 25 na jihar Niger kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Kowane Uh, ward yana da karamin asibiti ɗaya da aka ɗauka wanda yake shine uh, babban asibitin da suke a nan ward ɗin wanda yake shine zai zama babban asibitin ƙananan asibitocin to shi wannan ƙaramin asibitin da aka zaɓa ɗin shi za a tabbata komai duk kayan aiki yana da shi duk masu aiki yana da shi kayan aiki kuma kamar magunguna da sauransu yana da shi sannan kuma ana kula da asibitin sosai an sa wanda suke aiki wurin suna kula da mutane kaga adan aka yi wannan masu sauran ward din gunda asibitin babu akwai kamar ƙauyuka ƙauyukoki da yake a ƙarƙashin ward din su za su dinga kula da wa'annan asibitocin kaga ana samun a kula da su sannan kuma wani lokaci ma har su je su dan kafa dan karamin kamar tashan asibitin ne kamar su kaga an kawo management gurin da mutane suke kenan ba kamar da da yake akwai asibitocin amma babu management eh, yanzu mutane masu kula da aiki din suna nan tare da jama'a. Na fahimce ka kamar mutanen unguwar su ne za a sa su kula da asibitin. Iyawa haka ne. Eh, akwai wannan na samo wanda suke su 'yan anguwan ne su suka san abubuwan da ke da tsanani a anguwan kuma su za a dinga shawarta. Za a ce a ci gaba da ba mu goyon baya sannan kuma muna so a ba mu taimakon sanin yadda za a tsatsara a ba da lafiyan anguwan da gunda suke to kaga wannan sabon tsari ne wanda ke muna neman mutane su gane saboda mu samu ci gaba a wannan kammala wa'in Batun karancin kayan aiki da rashin isassun malamai a asibitocin na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa suka ɗauki wannan mataki, in ji Dr. Yahaya na Uzon. Wannan ma yana ɗaya daga cikin da ya sa muka ce kai duk wa'in ga ƙananan asibitocin da muke da su da suka fi wurin dubu da dari hudu da suke a cikin jihar mu ga ba su da amfani ba kayan aiki bai kamata ba shi yasa muka zaɓa kowane ward muka zaɓi ɗaya wannan ward ɗin za mu tabbata shi yana da duk kayan aikin da ake bukata amma fara zai zama standard comprehensive standard mun fara ko shi ɗin kuma zai fara kula da duka mutanen da suke karkashin cikin ward din nan. Mustapha Nasir Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasir Batsari da wannan rahoto daga jihar Nejan Najeriya. Maryam Bashir Bugaji gare ki. Masu sauraro iyakacin abin da ya sauwaka kenan a cikin shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Nasiru Yakubu birnin Yaro da waɗanda aka ji muryoyinsu da waɗanda suka haɗa hannu aka haɗa shirin na yau. Ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya. da malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar karfe uku agogon Ghana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Za ku kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. ku kuma iya samun hanyoyin tura mana saƙonni da suka hada da lambobin waya a shafinmu na intanet. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Chubahiro Diodone da ya harhaɗa sautin shirin alheri ke muku fata alheri.